masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani sarauniya niya dalol fm da kuma nomad fm a can kasar ghana ma za a iya samun mu kai tsaye ta alfa rediyo da kuma marhaba rediyo sannan ana iya kama mu ta na'urar tune in rediyo ana iya kuma jin mu kai tsaye ta www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta. Jama'a ma saurare Mustapha Nasiru Batsari ne tare da sahabi Imamu Aliyu a birnin Washington ke maku sallama. A wannan rana ta talata, sha hudu ga watan Afrilu na shekara ta 2026. a daidai wannan lokaci na karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. daidai da karfe takwas da rabi na dare agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na yau bayan kun sha cikakkun labaran duniya, za ku ji halin da ake ciki a Abuja a daidai lokacin da jam'iyyar adawa ta adc ke gudanar da babban taronta wallahi wannan convention sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan party namu ta karbu a jiha a Najeriya da baki daya za kuma mu leka jihar Kwara mu ji yadda majalisar dokokin jihar ta Kwara ta ce babu gaskiya akan labarin da ake yadawa na an baiwa Fulani wa'adi da su fice daga yankin Fatigi daga wane ne ya ce ya ba su kwana kaza su bar wajen wallahi numbobin da aka aika mini duka numbobin ba su je ba guda biyu haka zalika muna ɗauke da shirin janzi da kuma labaran wasanni amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniyar daga bakin sahabu imamu aliyu a birnin washington jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya bisa dukkan alamu za a ci gaba da shawarwari domin kawo ƙarshen yakin haɗin gwiwar amurka da isra'ila a kan iran a pakistan cikin kwanaki masu zuwa ake sa ran hakan shugaban amurka donald trump ne ya bayyana haka a yau talata bayan da aka kasa cimma matsaya a zaman farko wadda ya sa amurka ta killace tashoshin ruwan iran jami'ai daga yankin gulf da pakistan da iran suka ce tawagar wakilai daga ƙasashen biyu sai ta yi su koma Pakistan a cikin makon nan ko da yake wani babban jami'a Iran ya ce ba tsaye da rana ba. Yayin da killace tashoshin ruwan Iran ya janyo zazzafar magana daga Iran alamun cewa ana ci gaba da ɗaukar matakan diflomasiya ya kawo natsuwa a kasuwannin mai har farashin mai ya yi ƙasa da dala ɗari kan kowace ganga a hada-hadar da aka yi a yau talata. shawarwari tsakanin kasashen biyu masu gaba da juna da ya kunshi manyan jami'ai daga washington da tehran irinsa na farko tun bayan juyin juya hali na iran a shekara ta 1979 bai samar da mafita ba wadda ya janyo shakku kan makomar yarjejeniyar tsagaita wuta na mako biyu wanda saura mako ɗaya ya ƙare Kwana ɗaya da fara hana jiragen ruwa shiga ko fita daga tashoshin ruwan Iran dakarun Amurka suka ce babu jirgin ruwa ko ɗaya da ya tsallake shinge da suka kafa. Jiragen ruwa shida sun bi umarni suka juya. Wannan shine bayani na farko da aka samu tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin killace tashoshin ruwan Iran sakamakon rushewar zaman shawarwari da ƙasashen biyu suka yi a Pakistan. Sojojin na Amurka suka ce wannan mataki ya shafi jirage ne da suke ƙoƙarin shiga tashoshi a gaɓar ruwan Iran da Oman. Rundunar mayakan na Amurka ta ce fiye da sojojin Amurka dubu goma ne jiragen yaƙi na ruwa masu yawa da masu tashi sama ne suke aiwatar da dokar hana zirga-zirga zuwa tashoshin ruwan na Farisa. Sanarwar da cibiyar kula da yaƙe-yaƙe ta Amurka ta baya ta ce dokar ta shafi dukkanin jiragen ruwa daga kowace ƙasa ba tare da wani zaɓi ba. Sanarwar ta ci gaba da cewa hana zirga-zirgan zai shafi illahirin tashoshin ruwan Iran, amma za a ƙyale jirage dauke da kayan abinci, magunguna da wasu muhimman kayayyaki su wuce bayan da aka duba abin da suke ɗauke da shi. Masana sun gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa matakin yana iya janyo martani daga Iran. da zai iya ƙara dagula lamari kan yarjejeniyar tsagaita wuta mara tabbas. Papa Roma Leo ya yi gargaɗin cewa akwai kasadar tsarin demokradiyya wato yana kan rushewa a koma mulkin kama karya. Hakan yana kunshi ne a cikin wasiƙar da fadar Vatican ɗin ta fitar a yau Talata, kwana biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki shugaban ɗariƙar Katolikan a shafin sada da zumunta. Fafaroma Leo ba Amurke na farko da aka naɗa kan wannan mukami a cikin wasikar da ya aike wa wani taro a fadar Vatican kan amfani da ƙarfi a ƙasashe da suke bin tafarkin demokradiyya. Shugaban ɗarikar Katolikan ya ce tafarkin demokradiyya zai ci gaba da wanzuwa ko ɗorewa ne muddin aka ɗora shi a kan gaskiya. Fafaroma Leo ya ci gaba da cewa muddin tafarkin ya rasa wannan harsashi akwai kasa da tsarin ya koma na karfa-karfa ko kuma ba babakere ta fuskar tattalin arziki da fasaha. Wasikar da fadar ta Vatican ta bayyana yayin da Papa Roma yake ziyarar aiki na kwanaki goma a ƙasashen Afirka hudu kai tsaye bai ambaci sunan Amurka ko wata ƙasa mai bin tafarkin demokradiyya ba. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. A Najeriya, 'yan sandan ƙasar sun kama mutane 33 waɗanda ta bayyana su a zaman 'yan banga kan zargin wani hari da aka kai kan wani coci a jihar Kwara cikin watan Nuwamban bara. Har aka yi garkuwa da mutane 38 kamar yadda rundunar ta faɗa a yau Talata a zaman wani mataki na murƙushe masu tada husuma ko kayar baya a ƙasa. Kakakin rundunar 'yan sandan ƙasar Anthony Okon ya ce gungun ɓata garin ne suka kai hari ranar 18 ga watan Nuwamba kan cocin Christ Apostolic Church da ke garin da ake kira Iruku. Haka rundunar tana zargin mutanen da laifin wasu sace-sacen mutane da dabbobi da kuma fashi da makami a faɗin yankin. Sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan ya bayar ta ce an kama mutanen ne a wasu sumame da suka kai faɗin jihar Kwara da ta jihar Kogi. bayan da suka sami bayanan sirri daga mutum da kuma na'urori a zama wani bangare na matakin tsaro da ya kai ga kama mutane hamsin waɗanda ake tuhuma tun cikin watan Janairun bana. Najeriya ta jima tana fuskantar matsalolin tsaro da suka hada da sace-sacen gungun mutane domin neman kuɗin fansa da fitinar 'yan bindiga da wasu mayakan sa kai. Yau Talata ma'aikatar harkokin wajen tsaro ta Somalia ta ce dakarunta da jami'an tsaro na yanki sun kashe mayakan Al-Shabab 27 a wani yankin Jubbaland mai kwarya-kwaryar cin gashin kai a wani mataki da ta ɗauka tare da taimakon manyan abokan hulɗarta na ƙasa da ƙasa. Somalia cikin sanarwar da ma'aikatar tsaron ta bayar bata ambaci sunayen manyan ƙawayenta na ƙasa da ƙasa da suka taimaka mata ba, sai dai ta ce matakin ya ƙunshi farmaki daga sama. sojojin amurka sun kaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi kan ƙungiyar al-shabab baya wacce ke ta da ƙayar baya fiye da shekaru ashirin da nufin kifar da gwamnatin ƙasar ta kafa irin nata tsarin shari'a ma'aikatar tsaron ta ce an kashe mayakan ne a wani gagarumin farmaki da suka kai a yankunan da ake kira lowa jubba da kuma middle jubba ta ƙara da cewa an ƙwace makamai da nakiyoyi daga hannun mayakan sa kan na al-shabab ma'aikatar ta ce cikin waɗanda aka kashe ya haɗa har da waɗansu manyan al ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ma tana taimakawa somaliya a yaƙin da take yi da al duk da haka ƙungiyar tana riƙe da manyan yankuna a karkara kuma har yanzu tana da ƙarfin kai farmaki kan alƙaryoyin ƙasar. To madalla an gaida sahabu da cikakkun labaran duniyar. Yanzu kuma sai ɓangaren rahotanni. To a ranar talatan nan ne jam'iyyar ADC mai adawa a Najeriya ta gudanar da babban taronta na ƙasa a Abuja fadar gwamnatin Najeriya duk da kuwa ƙalubale na rigingimu da ke cikin jam'iyyar. Ɗaya daga cikin mahalarta taron Umar Musa Fas da ya je daga jihar Niger ya yi mana bayani akan yadda taron ya gudana. Wallahi wannan convention sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan fashi namu ta karbu a jiha a Najeriya ga baki daya in ka ga duba yanzu ga mutane daban-daban daban wuri har har yanzu turuwa ke na shigowa ga shala magana tashi amma turuwa ke na shigowa saboda Allah sani wannan jami'a ta karbu arewa mure kasan yarba ba, ta ta karbu ba kuma hayaniya cikin manyan manyan da suka halarci taron suwa suwa suka zo taurabi kwankwaso ya zo harugun sallah ya zo sakatare eh, na party na national idan sai shi da mark ya zo ga sunan sauran su da yawa suka zo manya su dino malaye su tambuwal ga suna ba iyaka na mataimakin tsohon mataimakin shugaban kasa atiku ya samu halarta ya samu zuwa yana nan a benin yanzu wane irin jawabai a takaice aka yi a wurin na manyan haka so jawaban da aka yi an yi shi ne kawai a ji hankulan mutane saboda wannan gwamnatin da ake ciki halin da ake ciki ƙasa ke ciki a zuwa haɗa kai a biya haɗakan nan a taimaki talakawan ƙasan nan jawabin su kai kenan. yanzu ba ku da wani shakku akan taron da kuke yi yau. wallahi ba mu da shakku kai ba ga yanzu Allah Allah yanzu haka mun samu bako daga Neja dan majalisar tarayya mai da kafin da ranar ga da ADC ka ko inda ko shakku da ba zai dawo ba ya koma daga APC ya koma APC daga PDP ya koma hadaka ADC okay wannan dan majalisa ne kenan mala abu buba mun ga ai su kudi da yawa wa dan garba ko da miyo da ruga golo da ya dauka ba mu gaba ne dan garba a ba da ruga golo da ya dauka ba mu gaba ne musa da liki magana ga shi abu nan eh, da madalla A wannan rana ta Alhamis ne dai aka bayyana cewa wa'adi da aka baiwa Fulani a yankin Fatigi ta jihar Kwara da su fice daga yankin. Rahotanni sun nuna cewa matsaloli na rashin tsaro ne yasa aka ɗauki wannan mataki. To amma kuma ɗan majalisar dokoki na jihar Kwaram mai wakiltar ƙaramar hukumar Kayama wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi na majalisar dokokin jihar Niger. Honorable Babu Ahmad ya ce labarin baiwa filanin wa'adi ba gaskiya ba ne ga abin da ya bayyana. Wallahi Alhaji Nasiru ba ni dai tun da na ji magana sai karan jiya na inviting council chairman na edu local government that is lafiya kuma na inviting council chairman na patigi local government na ce to na ji an ce kun ba wasu fulani deadlines jiya ne deadline din su bar su kwase nasu su bar kasanku hmm. menene gaskiya abun dukansu sun rake mini sun ce wallahi tallahi ƙarya ne su dai ba su san da si ba na'am to amma ka tuntubi gabanin fulani na yankin ina aka samu wannan eh, bayani to ainihin waɗanda suka eh, suka kawo magana an tura mini su guda biyu duka na kira wallahi is off off ne ban same su ba amma na kira su in tambaye su tabbatar mini daga wane ne ya ce ya ba su kwana kaza su bar wajen wallahi nombobin da aka aika mini duka nombobin ba su je ba guda biyu no to yanzu me za ka ce eh, game da wannan labari da ya tayar da hankalin wasu da dama me gwamnatin kwara za ku gaya musu don su kwantar da hankali jama'a to ni dai a constitution nigeria everybody has uh, freedom ɗinsu akwai freedom of movement akwai freedom of speech ba wanda zai isa ce kai dan najeriya ne ce ka zo ka tasi ba wani dalili suna da shugabannin fulani mu ma muna nan mu muke cikin government ya kamata in ru wannan abu ya faru da su su zo su same mu a ina relating da su sarakunan fulani duka yawancin su yawancin su sai fulani da suke bangaren duka 90% dukan suna da nambobi na hmm. in ba za su zuwa ba su kira ni wane ga abin da wannan in basarake ne in consul chairman ne ko wani ne su bar in sani dole zan bi in duba yanda abun yake amma har yanzu a cikin bangaren fulani ba wanda ya zo kuma wallahi an bani nombobin na kira nombobin da aka bani duka ba su zuwa yanzu a takaice da wannan labari ba gaskiya ba ne kowa ya zaman shi inda yake ba gaskiya ba ne don na tabbata kansul chairman both party ya eduna inviting ko yau da safe muna tare kuma na tam na sake tambaya su ce mutane ba suna sun ce wallahi ƙarya ne su ba su san da abun ba to yanzu wane tabbaci za ku ba jama'a musamman bangaren tsaro dinnan da ake ta fama wannan yanki na fatigi domin kusan dishi ya kawo wannan ah, fargaba to yanzu dai kowa ya sani da na fatigi din na lafiya ginuka mu gwamnan mu dai wanda yake son zaman lafiya ne kuma mutum ne wanda bai da tribalism a ce wannan fulla ce wannan ba bai da wannan mm. saboda haka su zauna su zaman lafiya muke so har in sun san abun gaskiya ne to in sun ji maganan da na ga ina jiran wasu su zo su same ni a gida ko su kira ni in san waɗanda suka amma dai maganan ba gaskiya ba ne don gwamnati ɗinmu bai yarda da irin waɗannan abu. Tuna kwance kwance ne duk wanda ya tashi da shaida ne ne Allah ya yi la'anta ne ga wanda duk ya da hankalin juna. Samun lafiya yaushe ne. wancan da zalim biyo na zari baki ya shuru ko ya faɗa alkhairi faɗa ce gurin shugaba mai zauna gogewa dan adam ya yi masa gwiwa, kuma ya zama ido da eh, mun san girman juna madalla Allah ya kawo mana cikakken zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka. Jama'a kuna sauraron labarai da rahotannin ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington gundumar Columbia. Za ku iya sauraron mu ta www.gtahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba tare da Rukayya Basha wato shirin Janzi na matasa. alaikum masu sauraro bar kama da sake haduwa a wani sabon shiri na janzi shirin da ke kawo muku muhimman batutuwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar duniya. A yau za mu tattauna kan wani muhimmin batu wato amfani da hasken rana wajen samar da wutar lantarki. Amma abin tambaya a nan ita ce, shin wannan ci gaba ba zai iya shafar rana ko tsarin halittarta a nan gaba ba kuwa? Ku kasance tare da mu domin jin ra'ayoyin ku masu sauraronmu game da wannan batu da kuma bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin. To madalla, saƙonmu na farko ya fito ne daga hannun Yusuf Mustapha Batsari ya ce, amfani da makamashin hasken rana ba zai cutar da rana ko tsarin halittarta ba. Abin da muke amfani da shi ƙaramin kaso ne kwarai daga hasken da rana ke fitarwa kuma hasken ya riga ya bar rana ne. Solar panels ba sa shafar yadda rana ke samar da makamashi. Matsalar da ya kamata a kula da ita ita ce tasirin sola ga muhalli a doron ƙasa ba ga rana ba. Rabiu Nuhu na Buka daga karamar hukumar Bakori na jihar Katsinin Najeriya ya ce, Salamu alaikum GTA Hausa, wannan ba wani abu ba ne, duba da cewa hasken rana dai bai dusashe ba sai dai kuma ko a rika fitar da wani yanayi wanda zai iya shafar lafiyar bil'adama ku tashi lafiya. Amadu manaja Bauchi ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto. Yace ce Assalamu alaikum sashen Hausa na GTA. A gaskiya amfani da hasken rana domin samar da makamashi ba ƙaramin alkhairi ba ne ga wannan duniya musamman ma ƙasashenmu na Afirka. Fatanmu shine Allah ya sa nan gaba ƙasashenmu na Afirka mu rinƙa samar da makamashi na wutar lantarki da kanmu domin ya fi sauƙi ga talakawa sannan kuma muna fatan jami'o'in ƙasashen Afirka da su tashi tsaye domin samar da makamashi mai inganci. Usman Bello Bunkari daga jihar Sokoton Najeriya ina kake ga sakon naka ya ce hakika akwai buƙatar masana su yi bincike game da wannan batu ganin cewa ko babu komai dai akwai lokacin da babu hasken rana idan kuma aka samu hakan to akwai matsala. Sakon mu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Kinunu Sani Yunusari daga jihar Yoben Najeriya. ya ce hakika amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki da ƙasashen duniya ke yi babu wata matsala da zai haifar wa rana ko halittun Allah domin kuwa duk duniya babu wani abin da zai haifar wa halittun Allah wata matsala fatanmu shine Allah ya sa mu gama da duniya lafiya amin masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen hausa na gta amurka ke magana bari mu ɗan numfasa kana muka dawo shirin namu zai ɗora. madalla yanzu kuma sai bayani daga masana domin fahimtar gaskiyar lamarin tatsar wato wutar lantarki daga hasken rana. Assalamu alaikum wa rahmatullah da farko dai sunana injiniya Bashir Musa ina aiki da kamfani mai dakon wutar lantarki a Najeriya wanda aka fi sani da suna Transmission Company of Nigeria TCN. malama ba Basha na ji tambayar kika yi akan amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki. To a zahiri dai makamashin hasken rana yana ɗaya daga cikin tushen makamashi mai sabuntawa. Hakan yana nufin cewa da ikon Allah hasken rana ba abu bane wanda zai ƙare. don haka don duniya ko mutane yanzu sun karkata wurin amfani da makamashin hasken rana domin samowa wa kansu wutar lantarki ba zai haifa wa rana ko tsarin halittar rana wata matsala ba ana amfani ne dai da na'ura wadda take canja hasken ranar nan kai tsaye zuwa wutar lantarki da mutane yanzu suke amfani da shi wurin samawa kansu wutar lantarki a gidajensu da ofisinsu da kamfanin ko akwai wato shawara da zaka ba al'umma ko in ce al'umman najeriya kan yadda za su yi amfani da wato hasken rana domin samar da wutar lantarki ta hanyar da ya dace ba tare da su kansu sun ja kansa matsala ko wani abu ba. Shawara da zan bawa al'ummar Najeriya wurin amfani da makamashin hasken rana domin samar da wutar lantarki shine su nemi masana ba wai mutum akan kansa ba ya tashi ya ce shi zai kidaya abubuwan da yake bukata na samawa kansa wutar lantarki masana su za su zo su iya da abubuwan da mutum yake bukata za su duba kayan wuta da ke gidansa da yanayin yadda suke jan wuta a haka ne za su su zauna su lissafa komai da komai cikin ka'ida sannan su sa maka wannan uh, abu na solar system. To mun gode kwarai da gaske da kuka bamu lokacin ku wajen sauraron wannan shiri na jinsi Mun ji ra'ayoyi, mun ji bayanai, kuma mun ƙara fahimta kan amfani da makamashin hasken rana da kuma tasirinsa ga duniya. Ku ci gaba da bibiyar shirinmu domin ƙarin batutuwa masu ilmantarwa da ke shafar rayuwar matasa da makomar al'umma. Taku har kullum Rukayya Basha sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba. Bi salam. Ta madalla an gaida rukayya da wannan shirin wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma sai duniyar wasanni tare da Bala Ɗahiru. yanzu haka ana ta taburza tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid da kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a zagaye na biyu na gasar cin kofin kwallon kafa ta zakaru nahiyar Turai a matakin wasan kusa da na kusa da na karshe a wasan farko dai kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ta lallasa Barcelona a gidanta da kwallo biyu da nema a yau kungiyar ta Atlantico Madrid tana buƙatar da kunnen doki yayin da ita kuma Barcelona take neman nasara akan kungiyar ta Atlantico Madrid. A ɗaya wasan da ake bar da gumi kuwa a yanzu haka ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ne take fafatawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain. Su ma a wasan karo na biyu na gasar na UEFA Champions League wadda a karan farko da aka fafata PSG ta samu nasara a kan Liverpool da ƙwallo biyu da nema. Yanzu haka dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool din tana neman nasara yayin da Irak kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG take neman koda kunnen doki wadda hakan zai bata damar zuwa wasan dab da na ƙarshe na gasar. daga nan kuma za mu lega bangaren zarocin yan wasan kwallon kafa na duniya a nan kuma kungiyar kwallon kafa ta chelsea ne da arsenal suka sanya kafa wando daya wajen ganin sun dauko dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta newcastle united lewis Halt sai dai kungiyar kwallon kafa ta newcastle din ta ce ba za ta bar dan wasan ya tafi ba idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove albion mai tsaron ragan kungiyar nevad ya bayyana sha'awarsa da barin kungiyar a wannan kakar za mu kasar ghana inda hukumar kula da wasan kwallon kafa na kasar ghana ta nada carlos Guraizo a mazaunin babban mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Ghana wanda zai jagorance ta a gasar cin kofin kwallon kafa na duniya na shekara ta 2026. Idan muka lega bangaren tenis kuwa za mu duba mu ganin cewa Jannik Sina ya samu nasara a kan Carlos alcaraza a ranar Lahadi a gasar da aka fafata na Monte Carlos Masa. Yan wasan biyu sun shirya tsab wanda suka fafata inda shi Sina ya samu nasara a zagaye na ɗaya da na inda ya samu nasara da da bakwai da shida da kuma bakwai da biyar sai kuma a zagaye na uku ya samu nasara da ci shida da uku bala ɗayiro gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria to an gaida kaftin bala to kafin mu kammala shirin ga sahabu imamu aliyu ya dawo da takaitattun labaran duniyar Bisa dukkan alamu za a ci gaba da shawarwari domin kawo ƙarshen yakin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila a kan Iran a Pakistan. Cikin kwanaki masu zuwa ake sa ran hakan, shugaban Amurka Donald Trump ne ya bayyana haka a yau talata bayan da aka kasa cimma matsaya a zaman farko, wadda ya sa Amurka ta killace tashoshin ruwan Iran. Jami'ai daga yankin Gulf da Pakistan da Iran suka ce tawagar wakilai daga ƙasashen biyu sai ta yi su koma Pakistan a cikin makon nan ko da yake wani babban jami'a Iran ya ce ba tsaye da rana ba. Papa Roma Leo ya yi gargaɗin cewa akwai kasadar tsarin demokradiyya yana wato yana kan rushewa a koma mulkin kama karya. Hakan yana kunshi ne a cikin wasikar da fadar Vatican ɗin ta fitar a yau Talata, kwana biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki shugaban ɗariƙar Katolikan a shafin sada zumunta. Fafaruma Leo ba Amurke na farko da aka nada kan wannan mukami a cikin wasikar da ya aike wa wani taro a fadar Vatican kan amfani da ƙarfi a ƙasashe da suke bin tafarkin demokradiyya. Shugaban ɗarikar Katolikan ya ce tafarkin demokradiyya zai ci gaba da wanzuwa ko ɗorewa ne muddin aka ɗora shi akan gaskiya. Papa Romaliyo ya ci gaba da cewa muddin tafarkin ya rasa wannan harsashi akwai da tsarin ya koma na karfa-karfa ko kuma baba kere ta fuskar tattalin arziki da fasaha. A Najeriya, 'yan sandan ƙasar sun kama mutane 33 waɗanda ta bayyana su a zaman 'yan banga kan zargin wani hari da aka kai kan wani coci a jihar Kwara cikin watan Nuwamban bara. Har aka yi garkuwa da mutane 38 kamar yadda rundunar ta faɗa a yau Talata, a zaman wani mataki na murkushe masu tada husuma ko kayar baya a ƙasa. Kakakin rundunar 'yan sandan ƙasar Anthony Okon ya ce gungun ɓata garin ne suka kai hari ranar 18 ga watan Nuwamba kan cocin Christ Apostolic Church da ke garin da ake kira Iruku. Haka rundunar tana zargin mutanen da laifin wasu sace-sacen mutane da dabbobi da kuma fashi da makami a faɗin yankin. sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan ya bayar ta ce an kama mutanen ne a wasu sumame da suka kai fadin jihar kwara da makwabciyar ta jihar kogi bayan da suka sami bayanan sirri daga mutum da kuma na'urori a zama wani bangare na matakin tsaro da ya kai ga kama mutane hamsin waɗanda ake tuhuma tun cikin watan janairun bana da jama'a kwata-kwata abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma da asubahin gobe laraba idan Allah ya kai mu da misalin karfe shidda na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. Daidai da karfe biyar cif agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kan a madadin sahabi Imam Aliyu da ya karanto labaran duniya. Yusuf Mustapha Batsari shine ya daidaita sautin. Ni Mustapha Nasiru Batsari da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya.